Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji inda aka kwana game da batun tsige shugaban Amurka Donald Trump za mu ji batun yajin aiki a Faransa da kuma binne zaratan sojan ƙasar sha uku da aka yi, wato na waɗanda suka mutu a ƙasar Mali. Za mu taɓo taron ƙungiyar ƙawance na tsaro ta NATO, sannan mu shiga jamhuriyar Nijar da Cote da kuma Najeriya. Saboda haka sai ya sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da jin batun kawar da shugaban Amurka Donald Trump daga madafun iko. Kamar yadda aka yi ta ji cikin labaran namu da yi, kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka ne suka ci kasuwansu sosai makon nan mai karewa inda suka yi ta sauraron bayanai daga mutane daban-daban kafin su gabatar da batun gaban wakilan Majalisar Dattawa don su rattaba hannu ko kuma su yi fatali da zancen. A nashi ɓangaren dai shugaba Trump ya bayyana cewa koge zau su je duk abin da za su yi su ta yi. Ga abin da uwar gida Nancy Pelosi na majalisar wakilai ke cewa bayan aikin nasu. Our democracy is what is at stake. The president leaves no choice. Demokradiyyar mu ke tsaka mai wuya. Shugaban ƙasa ya sanya mu cikin yanayin da dole mu ɗauki mataki saboda yana neman sake gurɓata zaɓe mai zuwa domin sake samun nasara. Shugaban ƙasa ya karya ka'idar aiki da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa, da kuma watsi da ƙimar zaben kasar mu. Abin da ya yi ya saba wa waɗanda suka kafa kasar mu da kuma rantsuwar kama aiki da ya yi na karewa da mutunta kundin tsarin mulkin Amurka. Abin da kai ci, a ƙarƙashin ƙwarin gwiwa abubuwa cikin kaskantar da kai da miƙa wuya ga waɗanda suka kafa ƙasarmu da zuciyar da take kunshe da ƙaunar Amurka. Yau ina buƙatar shugabanmu da ya ci gaba da dokar tsige shugaban ƙasa. Da bakin uwar gida Nancy Pelosi Sai kuma London inda aka yi taron kungiyar kawance ta tsaro wato NATO wadda ta sami halarci shugabannin kasashen duniya da dama shugaban Faransa Emmanuel Macron da takwaransa na Amurka Donald Trump sun gana a gefen taron kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikal ya haɗa mana. kafin wannan ganawa dai kusan ana iya cewa akwai saɓani tsakanin shugabannin manyan ƙasashen guda biyu wanda ya samo asali daga batun biyan kuɗaɗen karo-karo To sai dai Emmanuel Macron ya ce babban kalubalen da ke gaban kungiyar a yau ita ce barazanar ta'addanci. Idan aka ce NATO ba wai ana nufin biyan kudaden karo-karo kawai ne ba, lalle ya kamata kowace ƙasa ta biya waɗannan kudade don tabbatar da tsaronmu. Amma a zahiri yau muna fuskantar manyan ƙalubale misali a Siriya, Iraki da kuma yankin Sahel. Ya kamata mu rika tunawa da dalilan kafa wannan kungiya ta NATO da kuma tabbatar da tsaron yankin Turai. Bayan tabbatar da cewa lalle yana da sabani da takwaransa na Faransa kan tafiyar da wannan kungiya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce NATO ta samu ci gaba musamman a cikin shekaru uku na baya-bayan nan. ni da kuma shugaba macron ya zama wajibi mu mayar da hankali kan wasu batutuwa ba wai biyan kudaden karo-karo kawai ba kowa ya san cewa ɗaya daga cikin dalilan kafa wannan kungiya ita ce tsohuwar tarayyar soviet da ake kira rasha a yau yau kuma ga matsalar ta'addanci sannan ga wata barazanar daga kasar china amma ko shakka babu nato ta samu gagarumin ci gaba a cikin shekaru uku da suka gabata wannan abu ne mai matukar mahimmanci sakataren kungiyar kuwa ta nato jens stoltenberg ya nuna fargaba ne a game da karfin sojan kasar china a wannan zamani ciki kuwa har da makamai masu linzami da kasar ta mallaka da za a iya harba su su fada a yankin turai sai kuma faransa kanta inda kafin shugaban faransan ya miƙa zuwa london taron ƙungiyar nato sai da ya shirya gagarumin biki don karrama garokin manyan sojojin nan sha uku na ƙasar faransa da suka gamu da ajalinsu a ƙasar mali wancan mako ga abdullahi isa da rahoton bikin binne garokin sojojin faransa tsofin sojoji yalle da abokan arziki ne suka halara a wannan wuri mai dauke da dimbin tarihi na place des invalides da ke paris wurin da aka gudanar da addoyi ga sojojin kasar sha uku da suka mutu a fagen daga a kasar mali makon da ya gabata shugaban faransa emmanuel macron tare da rikiyar shugaban kasar mali ibrahim bubakar keita da jami'an gwamnatin faransa sun jajinta wa iyalan mamatan tare da bayyana alhininsu a kai shugaban na faransa ya amfani da wannan dama don tunatar da iyalan waɗannan sojoji da su dakarun faransa da sake jaddada musu goyon bayan gwamnatin kasar ina mai jaddada muku goyon bayan wasu daga cikin sojojinmu na nan yayin da wasu ke can fagen daga Ina mai tabbatar muku da cikakken goyon bayana. Je redis à tous et à leur chef ma confiance. Muna na ƙasar Faransa inda tsawon Alhamis da Juma'a na wannan mako mai karewa ilahirin ƙungiyoyin ma'aikata suka shiga wani yajin aiki saboda adawa da sabon tsarin karɓar kuɗaɗen fansho da gwamnatin Emmanuel Macron ta bullo da shi. Ga Muhammad Salisu Hamisu da yadda ta kaya Alhamis ranar farko da fara wannan yajin aiki. Sama da mutane dubu ɗari da tamanin ne suka sauka a kan titunan Faransa Alhamis ranar farko ta soma yajin aikin gama gari don nuna rashin amincewa da sabuwar dokar ritaya da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ta kudura aniyar samarwa. Mafi yawancin tashoshin jiragen ƙasa sun kasance rufe haka jiragen saman Air France su ma sun faka a yayin da jiragen ƙasa masu sauri TJV suka dakatar da ayyukansu na kimanin kashi 90 cikin ɗari, matakin da ya tsaida komai a ƙasar al'amarin da ya jefa miliyoyin fasinjoji cikin gararan ba a tasha. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. taro. yanzu sai kasar Cote d'Ivoire inda a wannan mako mai karewa ne shugaban kasar Alassane Ouattara ya fito fili ya nuna sha'awarsa don zarcewa da mulki wa'adi na uku. Sai dai kuma ya ginda ya sharuɗa cewa zai nemi wa'adi na uku ne kawai idan har tsoffin shugabannin kasar irin su Laurent Gbagbo da su Henry Conan Bedi suka fito don neman sake ɗana kujerar mulkin kasar. Michael Kudoson ya saurari Alassane Ouattara. A jawabin da ya gabatar a wani gangami a Katiola da ke arewacin ƙasar, Watara ya ce yana da niyyar mika mulki ga sabbin jini, amma kuma ba zai yi hakan ba idan har waɗanda suka yi zamani da shi suka gaza fahimtar cewa lokacinsu ya wuce. Shugaban na Ivory Coast ya ce suna tsayawa takara shi ma zai fito, saboda babu yadda za a yi ya mika mulki ga waɗanda suka gwargaza kasar, suka kuma yi kwanciyar magirbi kan dukiyar al'umma. Zaben ƙasar da zai gudana a watan Oktoban shekara mai kamawa zai kasance babban ƙalubale a gare ta, duba da cewa cewa zaben shekarar 2011 ya janyo takaddama da ta kai ga rikicin da ya lakume rayuka dubu uku a wani taron manema labarai a ƙarshen makon jiya watara ya jaddada cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya bashi damar yin takara tsohon shugaban ƙasar henry conan bedi mai shekaru 85 dai bai fito fili a hukumance ya bayyana aniyarsa ta yin takara ba haka ma laurent gbagbo mai shekaru 74 wanda ke zaune a belgium a halin yanzu tun bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta sallame shi amma da sharruɗa Yanzu sai ƙasar jamhuriyar Nijar, inda muka shiga makon mai karewa da bakin labari na wani ƙazamin hari da wasu 'yan bindiga suka kai suka kashe mutane da dama sannan suka kore shanu suka yi gaba. Ga rahoton da wakilinmu da ke maraɗi Salisu Isa ya mana. hankula sun tashi wasu tuni suka bar garin saboda tsoro ɗaya daga 'yan garin malam sili da bayanin shigowar baran sun daɗe suna fafata don sun kai matsayin awa biyu suna nan fafata kace sun kai suna su su barayi su tasa'in ba ɗaya ne mashin talatin kowa mutum uku uku sai mutum guda adda mutum biyu malaman hassu na cikin wacce aka yi awon gaba da dabbobinta sa hudu sa ya guda sa sa uku ya bakwai dina ki eh. ne ya rasa dansa ne yayin wannan hari na Allah ya kaddaro da da sun kare ko da ciwo ko ba ciwo ta ya shekara ta 40 ba da bi gare sai hakuri rifan gidan ji da ya je gani da ido da isar aziya ya fata al'umma ta ba su labari kan lokaci sannan da bayyana bata gari salisu isa maradi rfi hausa Yanzu sai Najeriya, mu fara da Kano, inda gwamnan jihar Abdullahi Ganduje ya sake miƙa wa wakilan majalisar dokokin jihar shirin doka don ƙirƙiro masarautu hudu bayan da wata kotu ta yi fatali da wancan na baya da ya ƙirƙiro. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da wakilinmu da ke kanan abubakar isa ɗan dago ya aiko mana majalisar kano ba ta ɓata lokaci ba ta zartas da sabuwar dokar waɗannan masarautu sun tsaya Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan lokacin da yake rattaba hannu kan sabuwar dokar kafa sabbin masarautun nan hudu a jihar Kano. Sa'o'i kaɗan bayan da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da dokar ne dai, gwamnan ya sanya mata hannu, abin da ke tabbatar da cewa sarakunan sun zauna da kafafunsu. Kunshin dokar dai na dauke da wasu sabbin dokoki da suka haɗar da kafa sabo majalisar sarakuna a dukkanin masarautun da kuma babban majalisa da za su kunshi kafatanin sarakunan jihar Kanan. To sai dai gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce dai dokar ba ta nufin musguna wa kowa. An yi wannan doka ne domin ci gaban al'umma ba don a bata wani ba, don dai a kawo masarauta kusa da al'umma domin al'umma su rungume shi da hannu biyu biyu. Waye shugaban majalisar sarakuna? Wannan sai a kada kunnuwa a ji nan gaba. To sai dai kuma duk da cewa gwamnatin Kano ta yi togaciyar akwai alfanu mai gwaɓi ga dokar. Amma masu adawa da ita irin su Musa Sha'ibu Ungogo na da wannan ra'ayi. Ita Kano gari ne na mutane kuma gari ne na mutum ɗaya. Abubuwan da aka yi duk wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani. Abubakar Isa ɗan dago daga Kano, 'yan Hausa. Muna na a Najeriya domin idan ba a manta ba, A baya can tsohon gwamnan Sokoto Tahiru Bafarawa ya yi kirarin cewa bayan zaben da ya gabata wato na wannan shekaran kenan zai ritaya daga tsayawa zaɓe ko rike wani mukami na siyasa. Bashir Ibrahim Idris ya ci karo da shi watanni tara bayan kammala wannan zaɓe na Najeriya, inda ya tambaye shi ko ina aka kwana da waccan alkawari da ya yi ga amsar da ya bayar. Kamar yadda ni ce maka ɗin idan aka gama zaɓe na 2019 insha Allahu ban ce ban siyasa ba zan yi siyasa kuma zan ci cigaba da siyasa amma duk abin da a sha'anin zaɓe ko ko mukamin zaɓe tun daga board member ko chairman na board ko minista ko takarar shugaban kasa ko zama shugaban kasa alhamdulillah na gode Allah ba zan yi ba ban da sha'a ga wannan shi na wannan matsayin na ban can zaɓe na duk abin da za a ci an da mutum ba so ne kuma dai alhamdulillah me yasa ka ɗauki wannan matsayi to kaga a rayuwar mutum mota musulunci wadda ka tura sun hada da ita duk wanda shekara 65 haihuwa in ma ma'aikaci ne zai ba aiki to ni yanzu na shekara 65 haihuwa saboda ka ya kamata in tsaya ni ma duk abin da za a cewa naɗi ne ko ana zaɓe ko a yi in haima matasa su zo su yi amma da in ni ka yi ba ni so na gode ma Allah amma zan ci gaba da harkar siyasa ta ba da shawara ta goyon baya ta ganin abin da ya kamata a yi kafin kuma in ga sadda kuma zankartun da cewa ba da koyawa. Yanzu kuna iya cewar kun samar da waɗanda za su maye gurbin ku kenan? Ai kamar yadda daga maka. Yanzu ko muna son mu ja wanda muka son ya tsaya in bai da kuɗin da za a zaɓe ne zaɓen zai wahala. Saboda shi talaka already an hikitar da shi ya zaɓi malam wane ya san kafin ya zama ko gwamna ko mataimakin gwamna ya san bai da gida ko wurin shiga ba shida ya zo ya kirkira katon gida gari yana gasa da ma kasuwa gidan ya haina kowa to ya za shi ko talaka kamar na ga maka son ya kai ba ruwan shi da hanya ba ruwan shi da karatun yaro ne abin da ya bukata shi kaɗai kan shi saboda haka ya kai kai ne inda za a ba da kuɗi so kaga kamar na ce maka ko da muna son mu taimaki matasan masu ganin cewa in mun kasa su za su je su yi abin a zo a gani da wuya su samu mun zo ni ga ta fahimta fa mun zo karshen zamani tun da ka zo ƙarshen zamani ba ka da ikon faɗa da abin da Allah ya kaddaro mun zo ƙarshen zamani ba kunya ba tsoro ba mutunci ba amana kashin mutane babu dalilin komai ga sun shan aukuwa saboda haka in ba mu tunanin cewa mun zo ƙarshen duniyan nan ba to muna hauka saboda haka ba abin za mu yi wa'anda da sauran hankali mu koma ga Allah mu yi ta addu'a Allah ya sa mu gama lahiya kuma Allah ba ka mu zama lahiya amma duk wani mai tunanin cewa yana da hankali ya zo yana so ya mulki ƙasar nan aiki ne mai wuya sai ka fara gyaran shi daga talakawan talakawan su ne ba san ciwon kansu ba kai kana ganin cewa kana iya mutuwa kansu kana iya komi a kansu amma su san san san ba su damu da rayuwarsu ba mu za a ba su yau gobe ta ba kanta to amma tunaninka kana ganin ana iya samun sauyi a najeriya ai kamar yadda na ga maka jiya eh ta yau kamar yadda ke ga maka bayar za a ci gaba da sai an samu shugabannin na gari ba a ci babu su abin samun zai yi wuya wanda zai tunanin cewa akwai lahira akwai hisabi saboda ka zai yi siyasa amma duk abin da an zaɓe alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na gode ma Allah na fara da kansula na yi gwamna shekara takwas na tashi shugaban ƙasa na yi komi da ake a siyasa duk abin da ubangiji ke yi ya yi a wannan hidin kuma abin da sai in gode mashi kuma na gode mashi kuma da cikin gode mashi a lahira ta bakin tsohon gwamnan sokoto tahir bafarawa sai kuma mu taɓo batun arewa maso gabashin ƙasar Najeriya da ke fama da rashin tsaro saboda hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa. Idan ba a manta ba, a makon nan mai ƙarewa ne rundunar sojan ƙasar ta miƙa wa gwamnan Borno, Farfesa Baba Gana Zulum. Mutane sama da ɗari tara da tamanin da ake tsare da su na tsawon wani lokaci bisa zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. bayan bincike sosai da sojan suka gudanar an tabbatar cewa ba su da wani alaka da kungiyar boko haram din sai dai kuma kamar yadda za a ji a tattaunawar da abdulkarim ibrahim shikal ya yi da mai kanuri na lagos alhaji dr mustapha muhammad a yi hattara ya faru ta baya daga gombe su ce sun sake mutum 450 ce su je wajen yalinsu amma lokacin sun zo wajen yelinsu sun kwashe matansu da menene kuma sun koma daji to kuma wannan din tun da federal government ne dole sitar gwamnati zai karba tun da daga federal government ne allah ya sa dai ya zama dai abin da sojojin su yi ya zama ba boko haram ba a ganin ka mutum kusan dubu daya a ce an wanke su baka da fargaba baka da shakka ni ba zan yarda ba mutum wajen dubu daya ba goma sha bakwai da mata guda biyar cikin suna duka ba boko haram ni ban yarda da haka din ba amma zama dai komi da komi ba wani problem namu tun da wannan gwamna na Allah ya kawo mana gwamna wanda ba ya so boko haram din wanda zai jaru amma kamar su sojojin sun ce dogon lokaci ana bincike a kansu an tabbatar da cewa ba wata matsala saboda haka jama'a su rungume su hannu biyu ba abun fargaba a'a soja dama ya zai bincike to soja ba ya gani mutum ba yanzu kai kayan laifi zaka fada kai ce ka yarda da laifinka ba su ka fada ba ita kaza kaza kaza yana shada ba shada su ce to wannan din gwamnati ya wanke shi ya iya mutane yanzu dubu nawa mutum miliyon nawa daga maiduguri ya ba su kama su ba su ne mutane ne su je su kama su ba hannun su boko haram gwamnatin jihar borno ta bakin gwamna umara zulum ya ce an karɓe su kuma za a yi kokarin tabbatar da cewa mutanen nan sun ci gaba da rayuwa kamar kowa cikin al'umma ya kake ganin cewa rayuwar za su kasance da al'umma kasa gwamna mutum ne mai jin tausayi talakawa ne shi mutum ne kuma mai nema zaman lafiya duk dai mutum da wanda sun sake shi na inda ya fada zai yi ba su komi zai yi musu kamar dai zaman lafiya ne sun kawo dole mu je mu zanna mu yi kokori mu samu zaman lafiya to kana ganin waɗannan mutane idan suka koma cikin garuruwansu na asali jama'a za su yarda su zauna da su lafiya ai mu ne kauye din saboda wannan mu ma mun je muna duba su wato kana nufin cewa waɗanda aka saka a borno din ma ya kamata a sa ido a kansu yes dole zaka gani ah mata boko haram fa zaka wa daga daji soja suna kawo wallahi tallahi kwana kaɗan sai su gudu su koma daji wajen su. magana human right ni magana human right ba na son in ji ma a gaida alhaji dr mustapha muhammad mai kanuri na lagos ba za mu karkar wannan shirin ba sai mun ji daga babbar mashigin Najeriya da ƙasar Benin ta ƙasa wato ta kan iyakar mai kenan waɗanda ke ci gaba da bayyana akubar da suke ciki saboda rufe kan iyakokin da kuma batun hana sai da man fetur kilomita ashirin kafin kan iyakar. Alhaji Sula Umar Gogori, sarkin samarin Seme, Talban Alaba, ɗan malikin Ifon, ya yi mana ƙarin haske game da wannan al'amari. duk ɗan kasa na gari yana kishin tsaron kasa yana kishin gyare-gyare a kan boda to amma dai abinda gwamnati ya kamata ta yi ta sake sabon salo domin ne domin a kan bangaren harkar kasuwanci duk daga sanai boda abin ya dangana da kwatano kayan 'yan najeriya ne yana nan wani yana lalacewa batiri yana fashewa sauran kayayyaki suna lalacewa kuma barayi sun addabe mu a jamhuriyar da ne suna ta sace sace to ya kamata gwamnati ta karkata hankalinta duba wannan dukiya ta 'yan najeriya ne a zaune a cikin garin kotunu kuma bayan haka gwamnati ta karkata hankalinta ta duba ta gani akan harkar kasuwanci misali akwai etls wato kayan da suka fito daga kasashen afirka waɗannan ba taya kaya bane wanda gwamnati ta hana a shigo da shi to ya kamata gwamnati ta duba wannan fanni akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da kasashen afirka wato ecowas akan harkar kasuwanci to ya kamata gwamnati ta duba kayan ecowas wanda ba haramtattu ba ne kuma an biya biti da yawa agents sun biya bitin kayan su to ya kamata gwamnati ta duba ta taimaka waɗannan kayayyaki su shigo akwai kayayyakin ma da aka so su daga kasashen waje wanda ba haramtattu ba ne kuma an biya duki to ya kamata gwamnati ta duba domin kaya yana lalacewa sosai da gaske. A gaida Alhaji Sule Umar Gogori, Talban Alaba. Masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu wasu alasan dan mutan Suleja, ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.